والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ke tambaya ko bayan Allah take tambaya cewa da Allah malam game da bid'a kamar yadda aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar to ni naji wasu na cewa wai kullun da aka fada din ba kullun kulliya bace ba a warware mata wai ba kullum kulliya ba ne? mana kullum ba ta duka ba ce ba to annabi dai ya ce kullu cin kullu yace in ga ku dai iya dai larabci dai aka zo kan manzan Allah ai an je su da suke bunta to shi kullu ya ce. to bai da fasahar da zai ce ya kawo wata kalma ne wadda ba ta daukewa dukan shi dai annabi cewa ya kullu bi a can dalala kuma ya dade mai cewa ce wa kullu dalalatin na wannan magana cewa kullum ba kulliya ba ce kullum wace ce kullum wace ce ba magana ce wacce take da asali ba ba magana ce wacce malamai suka yadda da ita ba abinda malamai suka yadda da ita shine kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce in dai bid'a ce sai dai matsalar su su masu korewa wannan kullum din wasu su ba su ma fahimci mai bidiyar ba eh kullun juz'iyya suke daukanta saboda ba su ma fahimci mai bidiyar ba su yanzu a gurin su wannan fankar ma bid'a ce wannan microphone din da yake wuya na shi ma bid'a ne agogo bid'a ne annabi ya sa agogo ba mota da kake hawa bid'a ne wani ya ce ai duk duniya ma yan bid'a ne yace ce a gaya mun waye zai je maka baya hawa jirgin sama maganar banza ku da mutane ku bid'a bid'a bid'a ce waye ba dan bid'ar ba <laughs> ya tsaro da kuri ya baka aka kabbara shikenan ya cinye ya tafi sa. to kaga anan bai ma gane me bid'a ba ita bid'a mala abin da ake nufi ita abin da mutum ya kirkira ya danganta shi da addini kuma ya ce a zai samu lada a kai yanzu sa fanka addini ne a coci ma ana sawa wannan microphone addini ne a coci ma ana yi mawaka ma ba suna tsaurawa ba mu wannan muna amfani da shi ne don ya taimaka mana wajen isar da da'awa kurum kuma yanzu in ba wannan microphone din ba mu yi karatu ba in ba wannan fankar ba mu yi sallah ba idan babu wannan kafet din ba mu yi sallah ba in babu wannan ginin ko a gindin bishiya ba mu yi sallah ba ai babu alaka ce wai wai waɗanda abubuwan wai hawa mota bid'a ne daura agogo ma bid'a ne kaza kaza kaza bid'a ne wato subhanallah wannan duka ba bid'a bane abubuwa ne na maslahar rayuwa kuma ya halatta kai amfani da shi abinda arne ma yake yi ya ci moriyar duniya ya ci moriyar rayuwa kai ma musulmi ya halatta kai amfani da shi mutukar shari'a mata hana ba an zo an sa air condition a masallaci an saka sifiku a masallaci da wasu wuta ce a masallaci a duk da ne masallaci annabi ya shine da kasa a ciki wai dan sa samu abokanan tafiya da yawa wai dan kar ma ku kyamaci bid'ar da aka ya kai dan uwa dukkan wata bid'a bata ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa sai dai akwai bid'ar da za ta kai ga mutum ga kafirci akwai wacce kuma bata kai mutum ga kafirci ba akwai wanda za ta fitar da mutum daga musulunci akwai wacce ba za ta fitar da mutum daga musulunci ba wai akwai bid'a kyakkyawa babu wata bid'a kyakkyawa in dai bid'a mai sunan addini ne babu wata kyakkyawa duka ba a so kamar yadda hadisin ya faɗa ce Allah ya kare ka daga dukkan sharri gaba ɗayan mu mu ma Allah ya kare mu sharri duka na'am na'am na'am har ko yana eh. jin ka eh. yi na da to kaji ina da kyau ni din ne ba sunan ba saboda abin amma dai malam yana cewa ku koma cikin littattafan kuma waɗanda suke cewa kullum ba kulliya ba ce a cikin littattafan malaman kuma sun yi bayani a kan cewa kullum kulliya ne kuma ba wannan ba kaɗai da yawa wallahi hatta cikin malaman bid'ar ai babu lokaci ne da yawa cikin malaman bid'ar sun tafi akan ita kullum kulliya ce bid'a duk bid'a ta ce to amma ka san akwai yan karshen zamani waɗanda suke zuwa yan neman kare ita bid'ar mu dai muna nan kan hadisin annabi kurum duk bid'a bata ce babu wata bid'a mai kyau sai dai akwai wacce idan ka yi ta baka kafirta ba akwai wacce kuma in ka yi ta ka kafirta shikenan kai wannan shine wannan kuma